Papa Roma Francis ya buƙaci a tsagaita wuta a yakin Isra'ila da Hamas. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz na son fara shigar da makamashin gas da ƙasar daga Najeriya. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hatsarin mahakar ma'adanai a Kazakhstan ya haura arba'in. Shugaban Darikar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya yi kira ga ɓangarorin da ke faɗa da juna a yankin gabas ta tsakiya wato Isra'ila da Hamas da su dakata su kai zuciya nesa don kaucewa zubar da jinin fararen hula. a jawabinsa yayin addu'a a majami'ar st peters da ke vatican papa roma francis ya kuma buƙaci ƙungiyar hamas da ta saki mutanen da take ci gaba da garkuwa da su bayan mummunan harin da ta kai wa isra'ila Wannan bukata na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ta buƙaci mazauna yankunan zirin Gaza da su koma kudanci domin samun kayayyakin agaji. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa dubban Falasɗinawa sun fasa ɗakunan ajiyar kayayyakin agaji da ke Gaza, inda suka kwashi fulawa da sauran kayayyakin bukatu na yau da kullum. Makonni uku kenan aka kwashe ana ɗauki ba daɗi tun bayan da Isra'ila ta ƙaddamar da ramuwar gayya a harin da Hamas ta kai mata wanda ya yi sanadiyar rayukan 'yan Isra'ila dubu da ɗari hudu. Kantoman harkokin kasashen ketare na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya buƙaci tsagaita wuta a zirin Gaza a cikin hanzari domin bayar da damar kai agajin gaggawa ga al'ummar Falasɗinawa da rikicin ya rutsa da su. sai dai wannan kira na shan suka daga bangaren wasu shugabannin eu inda prime minister austria ya ce matakin neman a tsagaita wuta ya saba wa matsayar da eu ta cimma a nata bangaren kungiyar red cross da ke bayar da agajin gaggawa ita ma ta nemi na a gaggauta kawo ƙarshen wannan yakin a wani mataki na kaucewa mummunan bala'in da ka iya biyo baya a daidai lokacin da isra'ila ta ƙara tsananta kai hare-harenta red cross ta ƙara cewa yanzu haka a zirin na gaza akwai mutane sama da miliyan biyu da ba su da wurin tserewa ita ma hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijira a gaza Gaza. Ta bayyana halin ha'ula inda al'ummar Gazan ke ciki na rashin wutar lantarki da abinci da ruwan sha, wanda ta ce wannan matakin ya saba wa dokokin agaji na ƙasa da ƙasa. To ma sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya bayyana aniyarsa ta shigar da iskar gas daga Najeriya da nufin cike gurbin makamashin da ƙasarsa ke fama da shi tun bayan raba gari da Rasha sakamakon mamaye Ukraine da ta yi. A gabanin fara wata ziyara aiki a Abuja da Legas da kuma Accra, Scholz ya bayyana wa kafar yada labaran Najeriya ta Daily Punch cewa kamfanonin gas ɗin Jamus na duba yiwuwar kulla alakar kasuwanci kasuwanci da Najeriya. Charles wanda ya duba dimbin wanda ya yaba dimbin arzikin makamashin gas da Najeriya ke da shi yana duba yiwuwar haɗa gwiwa da fadar mulki ta Abuja wajen bullo da wata sabuwar hanyar samun sinadarin hydrogen. Jagoran na Jamus na son kulla alaƙa mai ƙarfi da tarayyar Najeriya a wani abin da ya kira na bani gishiri in baka manda a tsakaninsu. Wannan dai shine karo na uku da shugaban gwamnatin Sojin Jamus ke kai ziyara a ƙasashen Afirka a kokarin faɗaɗa alaƙar ƙasarsa tun bayan ɗarewa madafin iko ƙasa da shekaru biyu da suka gabata. bayan ganawa da mahukuntan Najeriya a fadar mulki ta Abuja. Shugaban gwamnatin Jamus Shaw zai je Legas kafin ya karasa Ghana inda a can ma zai tattauna batutuwan cinikayya a tsakanin ƙasashen. Adadin mutanen da suka mutu a wata mahakar ma'adinai ƙarƙashin ƙasa a Kazakhstan ya zuwa yanzu ya kai mutum 42 yayin da wasu mutane hudu suka ɓace a cewar sanarwar jami'an civil defense hatsarin wanda wani wani samfarin sinadarin gas ya tada gobara ya auku a ranar asabar yayin da mutane sama da 250 ke tsaka da aikin haƙar ma'adinai tuni da mahukuntan kazakhstan suka ɗora alhakin wannan mummunan hadari ga wani kamfanin karafuna na ƙasar waje da gaza samar da kayayyakin kariya ga ma'aikatan Wannan shi ne hatsari mafi muni da kasar ke gani a baya-bayan nan, kuma tuni shugaban kasar kasam shamat Tokaye ya ayyana ranar yau Lahadi a matsayin ta makoki a ilahirin kasar. To sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma sai a gyara zama kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryenmu a yi sauraro lafiya. DW Afirka a mako. To jama'a saurare barkanmu da kasancewa daidai wannan lokacin da za mu yi tilawar wasu daga cikin rahotannin da suka ɗauki hankali a nahiyar Afirka cikin mako. Shirin da nemun taka hiwa na shirya zan kawo muku kuma a cikin sa za a ji yadda aka samu rabuwan kawuna tsakanin kungiyar tarayyar Turai da kuma ƙasar Amurka akan gwamnatin mulkin soja da ke a jamhuriyar Nijar. Haka kuma za mu ji umarnin da shugaba Paul Biya na Kamaru ya bayar game da buƙatar ci gaba da bincike akan waɗanda ake zargi da karkata kudaden korona a ƙasar. To amma yanzu za mu faru ne daga Najeriya inda nasarar da Najeriya ta samu a shari'ar da wata kotu a birnin London na ƙasar Birtaniya da ta kawar da tara ta dala biliyan goma sha ɗaya da rabi wadda aka sanya a Najeriya sakamakon wata takaddama da ke tsakaninta da kamfanin Process and Industrial Development wato PNID ya sanya murna a Najeriyar. Kamar yadda za a ji daga wakilinmu da ke Abuja, wais Abubakar Idris cikin wannan rahoton. Samun nasara a wannan shari'a da ta kai ga fuskantar kikaka da aka fuskanta abin da ya jefa Najeriya cikin hali na tsaka mai wuya muhimmi ne a daidai wannan lokaci domin Najeriya ta shiga ɗoki sosai bayan da kotun ta birnin London ta yanke shari'a da ta kawar da wannan tara da aka yi mata a hukuncin da aka yi a baya da ya nuna a doke ka ne a hana ka kuka. Domin kwangila ce ta gina masana'antar sarrafa iskar gas da tun a shekara ta biyu da goma da Najeriya ta baiwa kamfanin, amma aiki ya kai su ga bayyana a gaban kotu bisa zargin cin hanci da rashawa. Barista Abdulhamid Muhammad masani ne a fannin shara'o'i na ƙasa da ƙasa da ke Najeriya. To wannan hukunci a idan duniya ya nuna cewa in da ba a janye shi ba da ƙasar najeriya ko da yaushe za ta zama kamar ana tana da babban zargi a kan munamuna ko kuma al'amura haka na cin hanci ko kuma na al'amuran za a yi kwangila ko kuma a ba da kwangila ba a zo an yi ta ba a ce an yi domin a fitar da kuɗi wannan nasarar gaskiya tana da nasara ce gaya wanda kusan wanke gwamnatin najeriya aka yi akan wannan kamfani da yake so ya cuci gwamnatin tarayya akan cewa an yi waɗannan kwangiloli kuma sannan ba a yi su ba. tun dai gwamnatin Najeriya ta bayyana matukar farin cikinta sakamakon shari'ar da ta samar da sauki a gare ta da al'ummarta. Shugaban ƙasar Bola Ahmed Tinubu ya bayyana murna akan yadda kotun ta yi watsi da abin da ta bayyana da kokari na amfani da zamba cikin aminci akan Najeriya. Malam Muhammad Idris shine ministan yada labaru da wayar da kan jama'a na Najeriya. Najeriya ta ci wannan kara kuma gwamnatin Najeriya ta adana wannan kuɗi eh, dala biliyan goma sha ɗaya da ya kamata a ce da ba mu ci ba da an sa mun biya. ko menene alfanu da ke tattare da wannan musamman kawar da wannan tara daga kan Najeriya a daidai lokacin da kasar ke fama da koma bayan tattalin arziki da faduwar darajar takardar kuɗin ta naira. Dr. Isa Abdullahi masani ne a fannin tattalin arziki da ke Najeriya. Gaskiya tsakani da Allah maganar cewa a ci tarar Najeriya dala biliyan goma sha ɗaya hankali na ya tashi wannan kuɗi fa wajen tiriliyan goma sha ɗaya kenan fa ko sama da haka ma a darajar naira to ina muka samu ma tiriliyan ashirin da nawa muke kasafin kuɗi na shekara guda da kyar muke sai mun yi kama kama mun haɗa da nan mu haɗa da can sai a ce kusan rabin kuɗin kasafin kuɗin mu za a mana tara a wata ƙasa ai kaga akwai na kasu Najeriya dai ƙasa ce da ke da arzikin iskar gas mai ɗimbin yawa. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To a Najeriya matakin gwamnatin jihar Borno na hana barace-barace da ma tallace-tallace a cikin birnin Maiduguri da sauran ƙananan hukumomi shi ne haifar da muhawara daga masu bukata ta musamman da kuma masu ƙananan sana'o'i ciki har da wasu al'ummomin a birnin Maiduguri. An da ya samu ƙarin masu barace-barace a Maiduguri saboda ƙaruwar 'yan gudun hijira waɗanda Boko Haram ta raba da sukuni. wakilinmu a maidugurin al'amin suleiman muhammad ya aiko mana da wannan rahoton A wata sanarwa da ma'aikatar yada labarai da tsaron cikin gida ta fitar, gwamnatin ta haramta yin bara da tallace-tallacen yara gami da masu yawon maula ko yawon banza ne domin inganta tsaro inda ta gargaɗin cewa za a hukunta duk wanda aka samu da karya wannan doka. Farfesa Usman Tar shine kwamishinan yada labarai da tsaron cikin gida na jihar borno kasancewa muna komowa zuwa zama lafiya to barace-barace da yauce-yauce ba al'adamu ba ne kuma zaman lafiya da muke so mukaddamar ana so a samu gari lafiya kalau ba ana roko ana ya wucin bara da sauransu. To sai dai in gudun hijira da masu bukata ta musamman sun ce in gwamnati tana son hana bara sai ta tallafa musu tun da su ma a dole suke yin bara don yadda kalubalen tsaro na boko haram ya raba su da sana'o'insu. In ma dai gwamnati ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa don mabaratan ba za su fasa yin bara ba in dai ba a zo an tallafa ba sai dai ta ci gaba da kawo mutane tana tsarewa ko kuma idan mutane sun yi wa gwamnati biyayya to za su shiga cikin wani kunci kila wannan ya zama sanadiyar rayuwarsu. Ba a ba mu ba an hana mu abinci an hana mu bara ba dole sai a maida mu gida ba in gida ake so maida mu tuni dai shugabannin kungiyoyin masu bukata ta musamman suka bayyana damuwa kan irin wannan mataki na hana bara ba tare da an samar musu da abin da za su yi ba yarima suleiman ibrahim shine shugaban gamayyar kungiyoyin masu bukata ta musamman na yankin arewacin najeriya an sha kama mutane a birnin tarayya abuja an sha kama mutane a jihohinmu na arewa amma kama sun da ake baya iya haifar da eh, wani abubuwa na alkhairi abinda muke cewa a koya ma mutanen mu wasu sana'o'i a sama musu wasu kayan wannan sana'a don su samu su dogara da kansu misali a maiduguri an ɗauki ma'aikata malaman makaranta fiye da mutum dubu uku amma ba mai bukata na musamman ko da mutum ɗaya. su kuma masu fashin baki kan harkokin yau da kullum kamar malam ahmad tijjani usman na kallon wannan matakin ne da fuskoki biyu. wannan dokan yana da kyau me kyan shi zai kasance an tayar ma da mutane kaimi na su je su nemi na kansu amma rashin kyan shi din shine gwamnati tana kokarin cewa tana ba da taimako taimakon ba lallai ne a ce na isa ga mutane ba to sai dai kwamishinan yada labarai da tsaron cikin gida farfesa usman tar ya ce ba su ɗauki wannan mataki ba sai da suka tallafa wa al'umma gwamnati har yanzu tana ba da taimako na palliative ga mutane masu ƙaramin ƙarfi saboda haka bai kamata su fita akan titi suna yawo kuma suna gurbata al'adarmu da mu ba rokon ma mutane insha Allah za su daina a ƙashin kansu Al'amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya. To daga Najeriya yanzu za mu dubi abin da ya shafi siyasar jamhuriyar Nijar, inda aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin kungiyar tarayyar Turai, wato EU da kuma ƙasar Amurka akan gwamnatin mulkin soja a Nijar. A yayin da kungiyar EU ta tarayyar Turan ke duba yiwuwar kakaba sojojin takunkumi. ita kuwa amurka ci gaba take yi da ɗasawa da gwamnatin ta mulkin soja a niger salihu adamu usman na ɗauke da karin bayani A ranar Litinin ne dai ministocin harkokin waje na kasashen e iyo 27 suka amince da wani guduri da ka iya laftawa Nijar takunkumai. A cewar wata wasikar da kungiyar ta fitar, za a kakaba takunkuman ne kan mutane da kuma ƙungiyoyin da suka yi wa kundin tsarin mulki karan tsaye wannan dai alama ce da ke nuna eu za ta bi sahun ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ecowas wajen hana jagororin mulkin sojin niger ɗin numfasawa tun da farko dai tarayyar turai ɗin ta yi allawa dai da juyin mulkin na niger kamar yadda babban jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell ya bayyana borel ya ce wannan matakin yana nuna karfin goyon bayan eu ga ecowas da kuma kakkausar suka kan juyin mulki ne to sai dai kuma a ɗaya ɓangaren amurka ta sanar za ta ci gaba da ɗasawa da masu ruwa da tsaki kan juyin mulkin lamari da ke nuna bambancin ra'ayi tsakanin amurkawa da 'yan ƙasashen eu wajen neman warware rikicin na niger tun bayan juyin mulkin dai belgium ta yanke shawarar daina dankawa niger tallafin da take bata da kuma dakatar da ayyukan tsaro Kak Sanusi wani mai sharhi ne kan al'amuran siyasa ya kuma nuna shakku kan yiwuwar tasirin takunkuman kan Nijar a yanzu. Ya ce babu wani mataki da zai saka gwamnatin da ke ci ta sauya matsaya. Takunkuman ECOWAS su ne mafi muni, amma duk da haka a yau Nijar tana kan kafafunta duk da ƙalubale da take fuskanta ba na tunani takunkumai za su sanya ƙasa ta sauya manufofinta abu ne da ake iya zama kan shi a tattauna shi kuma masanin harkokin tsaro da siyasa sadiq abba ya ce matakin takunkumai daga eu na nuna cewa sannu a hankali haƙurinta ya fara ƙarewa Nous sommes à quelques jours du troisième mois du coup d'État. Ya ce saura kwanaki kaɗan sojojin su cika watanni uku da yin juyin mulki, sannan babu haske kan mayar da mulki hannun farar hula a Nijar. Ban yi mamakin haka ba, ina ganin bayan ƙarewar haƙurin EU wannan matakin na takunkumi za ta sanya shi ne domin matsin lamba ga mayar da Nijar kan turbar demokradiyya. Pour accélérer le calendrier de ce retour à l'ordre constitutionnel normal. ita kuma amurka a nata bangaren tana nuna buƙatar tattaunawa ne da sasanci bayan ta dakatar da tallafi da take baiwa nijar bayan juyin mulkin daraktan harkokin kasashen afirka na amurka jude devamont ya ce kasar ta tsara ci gaba da tattaunawa da jagororin mulkin na soji ya kuma ce sojojin amurka ba za su bar nijar ba saboda abu ne na tsaro ga amurkan da nijar da kuma kasashe makwabta da masu sharhi irin su abba dai suna ganin kin ficewar amurka daga yankin yunkuri ne na hana irin su rasha samun karfi amurka dai na da sojoji kimanin dubu daya a nijar waɗanda suke taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar salihu adamu usman kenan da wannan rahoton To har yanzu muna Nijar ɗin inda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da kuma Amnesty International su ne suka zargi hukumomin mulkin soja da tauye haƙƙin jama'a da ma 'yancin aikin jarida a ƙasar. Wakilinmu Gazali Abdu Tasawa daga yamma ya jiyo mana ta bakin wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bani Adama da na matasa waɗanda ke bayan sojojin da suka yi juyin mulki. A cikin sanarwar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin guda biyu na kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa wato Human Rights Watch da kuma Amnesty International suka fitar. Sun zargi hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar da saka 'yancin jama'a a cikin haɗari ta hanyar ƙaddamar da kamun gwamman mambobin haɓararriyar gwamnati da ma tsare haɓararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazum da kansa da iyalansa ba akan ƙa'ida ba. Akan haka ne ƙungiyoyin suka yi kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta Nijar. da ta gaggauta sakin waɗannan mutane da take tsare da su tare da ba su damar iya kare kansu a gaban kuliya. Malam Gusman Abdurrahman na jam'iyyar PNDS tarayya ya ce kiran da waɗannan ƙungiyoyi suka yi ya zo musu a kan gaba. A takamaimai dai babu wani abin da ake zargin su da shi. Su ma a sake su su koma wajen iyalinsu. E, eh, tun da shi wannan gwamnatin sayan na CNSP ya kafa wata cibiya wadda ake kira Kwaldef. Ita za ta yi bincike wato bayan bincike da idan aka zargi mutum da ya yi wata alamun dahana ko kuma akwai wani lafi da in ya so da ba a kama shi bisa ga hujja. Sai dai Malam Bana Ibrahim na kawancin ƙungiyoyi Ƙungiyoyin da ke goyon bayan sojojin da suka yi jun mulki a Nijar cewa ya yi ƙorafin waɗannan ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa ba zai hana sabuwar tafiyar da Nijar ta sa a gaba ba. Ita Amnesty International bayan da an ka saka ma Nijar takunkumi da mutanen Nijar miliyan 20 da wani abu suka rasa abinci suka rasa lantarki mutane na mutuwa a cikin eh, asibitin Nijar. Yaushe ne Amnesty International ta hudo takarda ta ce a ɗauke wannan takunkumi. To amma kungiyar Transparency International reshen ƙasar Nijar ta bakin shugabanta Malam Mamman Wada cewa ta yi lalle akwai bukatar kawo gyara a fannin kare haƙƙin ɗan adam a tafiyar da mulkin waɗannan sojoji a ƙasar ta Nijar. Duk wanda aka kama ya kamata a bi ƙa'ida a kuma nuna mashi ko da me aka kama shi. Juji shi ne ke da haƙƙin shi kamin mutum ya adana shi kuma ya yi mishi hukunci. Ƙungiyar ta Human Rights Watch da kuma Amnesty International sun kuma zargi hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar da tauye 'yancin aikin jarida ta hanyar dakatar da aikin waɗansu kafafen yada labarai na ƙasa da ƙasa da kuma yin barazana ga 'yan jarida musamman waɗanda ba su yarda su yi musu kazagi ba. sai dai suleiman bura na babban ɗakin shawara na 'yan jarida na maison de la presse ya ce zuwa yanzu an fara samun ci gaba a wannan fanni lokacin da aka yi juyin mulki tabbas mun samu 'yan kware-kware a bisa kan intin jarida mun yi ma magana to wannan kware-kwaren da muka yi sun sa a yanzu an ka sauki a bisa kan abubuwan gazali abdu tasawa dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar To idan muka je kamar kuwa shugaba Paul Biya na kasar ne ba wa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa wato TCS umarni na a ci gaba da sauraron waɗanda ake zargi da karkata kudaden corona da kuma takaddama kan badakalar cin hanci na kamfanin ma'adinai wato kamfanin Glencoe mallakin ƙasar Birtaniya. Wakilinmu Aduwala Zakari Sadu na da ci gaban wannan labarin. wannan umarnin na zuwa ne kwanaki hudu bayan da sakataren fadar shugaban kasa bisa umarnin mr biya ya ba wa jagororin kwamitin binciken da aka kafa na musamman tax force domin bankado waɗanda suke da hannu dumu-dumu wajen amfani da kudaden kasa da aka ware don yaƙi da cutar numfashi ta covid-19 dan siyasa mai adawa da mulkin shugaban kamaru biya jean michel lince ya ce euh, da aka ware na kare al'umma daga kamuwa da annobar da ta durkusar da tattalin arzikin kasashe kasashen duniya wanda gwamnati mai mulki ta karkata su ministan lafiya ne ya tafiyar da kusan biliyan 40 ministan lafiya manau da malashi ne ke sahun gaba da ake zarge da karkata kudaden da ya kama kimanin biliyan 40 ne sefan kamaru da haɗin bakin wasu jami'an gwamnati kamar na ɓangaren binciken ilimin kimiyya da fasaha da na harkokin